Nous avons globalement une couverture euh, géographique de l'ordre de A jimilce muna da shimfiɗar marabba'i mai kashi 88 bisa ɗari kuma mai fa'idar kasan amfano na kaso 45 bisa ɗari. Muna da kimanin kaso 22 bisa ɗari na ɓacewar na'ura. Muna da kimanin riyoji 288 da aka gine da siminti. Na ban ruwan dabbobi da na mashayar karkara. Muna da mini AOP guda biyar a ciki akwai akwai ɗaya mai joni da garuruwa muna da girki na ruwa na ruwa na musamman guda biyar duka ya jimici girkin mashayar ruwa 371 a fannin albarkar ruwa abu ne da kowa ya sani gundumar balle yara tana kumshe da shimfiɗar kwancin ruwa mai ɗimbin yawa koramar darol ta kasance shimfiɗar da ta fi faɗi a cikin gundumar kamar yadda na bayyana cikin hasashe bai kai aunin zubi hamsin bisa ɗari ba kenan ba za a iya cewa ba da al'ummar al'ummar na cikin isassar wadatar samun ruwan sha yawancin al'ummar na rayuwarta ne bisa shimfiɗar dalol inda cimma ruwa baya da wuya dangance da kusancin shimfiɗar zubin ruwa da ke ƙarƙashin ƙasar halin da ma ya baiwa al'umma da kanta damar ginin riyoji ko kuma wa'anda ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi kuma sai kasance duka babu wani lissahi da aka yi na tabbatar cin ingancin ruwan domin ba wani binciken da aka yi kamin a gina rijiyar wannan na ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta to wani wani irin kokari kuke yi na ganin an samu ingantaccen ruwan sha na al'umma to kokarin da aka yi dai akan wannan dukkan su sun tabbata ne ta hanyar kokarin da gwamnati ya yi da wanda abokan hulɗa suka yi kenan idan ka diba lissafin da na baku na guraben girkin ruwan sha dukkan su aikin gwamnati ne da abokan hulɗarsa idan aka ɗauki lissafi na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kaɗai girkin ruwan sha goma sha uku muka karɓa. kuma akwai tara wanda ake na ana aikinsu yanzu haka muna ci gaba da waye kan al'umma a duk inda muka samu dama muna fadakar da su bisa ga kulawa da guraben cibiyoyin ruwan shan da aka musu muna fuskantar matsala a nan sosai domin yawancin kungiyoyi wanda aka girka domin kulawa da cibiyoyin ruwan sha ba sa aiki duk da haka muna nan muna jan hankalin waɗanda suka amfana da wannan riyoji na su kula da cibiyoyin ruwan da aka gina musu.